akwai ƙasar duniya da aka mucin amana irin na najeriya ba kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun goma sha shida suka yi ba ka tambaye su ai na faɗa maka mm. ba gaskiya cikin wannan domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba masu saurari assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya PDP Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. A yau sun yi bayanai kan tattalin arziki, harkokin noma, albarkatun man fetur, tafiyar da gwamnati da kuma kasafin kuɗi. ga madugun wannan hira aliyu mustapha sokoto a hirarsu da shugaba muhammadu buhari mai magana tattalin arziki abu na biyu da kai kamfen a kansa ranka ɗaya. kwanan baya jaridu suka ce ka ce sha'anin tattalin arzikin najeriya na cikin wani mawacin hali a yanzu ban sa abin da ake nufi da wannan ba eh to ai na bayani wannan abin da nake abin da nake nufi na gama abin da najeriya take samu mm-hmm. daga 1999 zuwa metan da goma sha hudu amma ku dubi abubuwan da mutane suke dogara da su akan aikin yau da kullum da hanyoyi mm-hmm. da layin dogo da wuta cikin shirin nan me aka yi da su da muka zo kuma aka saki 'yan ta'addanci man maimakon miliyan biyu da dubu ɗari aka maido rabin miliyan kuɗin shi suka faɗi ga dala ɗari zuwa dala ashirin da takwas sannan ya koma talatin da bakwai talatin da takwas zuwa arba'in sannan ya hau sama yanzu wajen zuwa hamsin da wani abu amma duk da haka a lura a ga abin da muke yi su mutane waɗanda suke tafiye-tafiye kuma suna jin rediyoyi daban suna kuma zuwa kudu suna ga irin ayyukan da ake yi wasu hanyoyin kamar daga nan zuwa onitsha daga nan zuwa fota hako da dawa masu motoci za su gaya maka tun lokacin abacha na ptf wanda ya na zanna mm-hmm. na rara kudin mai mm. tun lokacin nan ba a taba su ba layin dogo kuma sun san an ma kashe shi ya mutu wuta kuma ai babu wutar saboda haka waɗannan cin amana ina so bayan ƙasa akwai ƙasar duniya da aka cin amana irin na najeriya ba kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun goma sha shida suka yi ba tunda wannan abubuwa na ce duk wanda yake ya zaton akwai shari'a abu ne ya je turai ko amurka ko isha ya ya samu ya ya gai da ake fudda mai da biyan da ake wa Najeriya ina kudin suke mi muka iske a kasafin kuɗin da ka gabatar a majalisar dokoki an yi lissafin cewa kasafin an dogara shi akan sa ran gangar mai za a saida ta a kan dala 60 sannan kuma canji a kan naira 305 kana jan a haka din a sabuwar gwamnatin da za a shiga wannan zai iya rike tattalin arzikin najeriya kuma ya baka damar gudanar da ayyukan da ka lissafa a cikin kasafin to na yi bayani cikakken bayani hmm. a inda muke yanzu kuma a inda muka nufa inda muka nufa dinnan mun sa shi a lissafin kamar yadda ka faɗa tono mai miliyan biyu da dubu ɗari uku hmm. a kan dalar amerika sittin kuma a kowace dala akan naira ɗari uku da biyar hmm. wannan shi ne to in za ka yi lissafi ba ni so in ce lissafin duna miki to tafiyar da gwamnati eh. dole a nuna a mutane hanyar da za a bi a sami kudin da kuma yadda za a kashe kudin kuma mun nuna batun hanyoyi da tsaro mm. da biyan ma'aikata da samun wutar lantarkin ita da sauransu a kan wannan idan muka kasa samun abin da muka yi niyya a kan shi to sai mu duba mu ga ina ya kamata mu rage kuma akwai kasashe masu taimaka mana kamar china suna yin wasu hanyoyinmu na mota suna yin hanyoyin dogo kuma hanyar ruwa na mambila dam dam na mamdila kamar na kaji sun yadda za su yi sun yadda za su yi amma mu ba da sha biyar bisa ɗari na somin taɓi wato mu ba su wannan su fara da shi mm. su za su cika sauran bashin najeriya ta biya cikin shekara ashirin mai zuwa eh, da ruwa kaɗan a kan shi to waɗannan hanyoyin su za mu bi idan muka kasa samun tono mai da sai da shi mu kasa tono man na eh, miliyan biyu da dubu ɗari uku mm. a kan kuma dala sittin to saboda haka sai mu duba mu ga abubuwan da aka fara yadda za a rage su ya zama na mun cima manufa a kan abubuwan da ake samu kuma a cikin kasafin na ga an ce an keɓe kamar rubuyi ɗaya na kasafin kuɗin baki ɗaya wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan da aka ci to to kaga waɗanda suke saurare kuma suna so su san abin da ake ciki ayyancin bashin da ake biya ai ba wannan gwamnatin ta ci bashin a nashi bayanin dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana raunin yadda gwamnatin shugaba Buhari take tafiye da tsarin canjin kuɗaɗen kasashen ƙetare ta fannin tattalin arzikin nan naira ta dade tana akan naira ɗari uku da sittin da wani abu akan dala ɗaya na san an shayin alkawura can baya da kuma yanzu ma a kamfen da kuke yi dukkan ku biyu din kowa na alkawarin cewa zai karfafa darajar naira ya za ka karfafa darajar naira in sun ce za su karfafa darajar naira karya suke ya za a yi a ce yau farashin dala tana da matakai wajen guda hudu ko biyar wani a ce mishi ya saya ɗari uku wani ya ce mishi ya saya ɗari uku da biyar wani ya ce mishi ya saya ɗari uku da goma mm. wani ya ce mishi ya saya ɗari uku da ashirin da sauransu ya za a yi a samu a karfafa naira ba zai yiwu ba ba magani kenan haka za a tafi akwai magani mana yawa ko da magani ne shugaban kasa ne za ka yi kana ni ni ne shugaban kasa sai in hada su duk su zamanto wuri guda su kudaden duka duk sai su zama farashin ba eh. sai ya zama wuri guda don haka yan kazuwa na waje da na ciki kowa zai san lalle kudin naira nan fa ga yadda yake amma suna cewa darajar shi ba ya dogara kan abin da aka yi a nan cikin gida ba har da sauran abubuwan da ke faruwa a kasashen waje dama suna da tasiri dama to ashe ana magance abu a nan kadai a nan cikin najeriya a dama ba daga najeriya ke magance shi ba sannan ya fita waje ai daga najeriya ke magance sannan ya fita waje tunda za ka duba ne a waje dinnan kam me ya kamata darajan ku ya zamanto shikenan sai a bar abin nan darajan kudin kamar yadda eh, kowanne ne eh, zai iya saye amma ba waɗansu suna saya a raha waɗansu kuma suna saya a tsada ba to me hasashen ka game da harkar noma ita kuma ya za a bunƙasa da to batun harka noma nan kuma mun samu koma baya ko da shike gwamnati za ta ce an ci gaba amma mu ba mu ga ci gaban da ake ciki ba domin me domin yadda har yanzu abinci da tsada yake sun ce an samu ci gaba wajen harkar noma har yanzu eh, shinkafan da suke fada farashin ta bata faɗi ba mm. sai gaba gaba take don haka ban san eh, eh, kuma ka gani akwai rashin zaman lafiya ko kuma rashin tsaro ya shafi eh, manoma yanzu mutum bai sai je gonan shi yana noma sai a zo a kama shi a sace shi a ce sai an kawo kuɗi da sauransu. To excellency kai in kai ne mai zaka yi. In ni ne abin da sauko da farashin kasa kuma a samu abinci. A to tilas sai ka tabbata a gaskiyan din ka taimakawa manoma. Ta wani hanyoyi. Ta hanyoyi daban-daban. Kamar? Ba da su abin da ake cewa eh, koya musu extension services ne hmm. sannan kuma da ba su bashi mai rahusa amma duk wajen tana cewa tana yin wa'ina ina ina to ina ai to sai mu gani ai idan idan ana yi kan me yasa har yanzu kudin abinci da tsada yake wasu ce ana fita da shi zuwa wajen Kariya ne ba sun rufe iyakoki gaba daya ba ai sun suke da jami'an tsaro amma kan iyakokin mai excellency ka san yadda suke a buɗe suke to idan dai suna da niyyar aiki za su hana abincin nan fita so fitan da abincin ne yake sa tsadan shi ko kuma yake sa tsadan ni ban yarda ma abinci na fita ba ya je ina to ina abincin da zai fita tsadan kenan ka tambaye su ai na faɗa maka mm. ba gaskiya cikin wannan domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba tunda na ɗaya sun kama iyakan ƙasan gaba ɗaya sun kulle sun rufe sun ce sun yi haka ne don su taimaka manoman cikin gida da da muke samun abinci da ara hakan an rufe duk eh, an rufe ne eh? daga waje ake shigowa ah, ba daga ana noma ma ana noma ma fiye da yadda ake yanzu domin akwai zaman lafiya saboda ba za ka je gonan ka ka wuni kana noma ka dawo wani bai zo ya sace ka ba saboda haka batun eh, bunka kace za ka bunkasa manoma za ka ba su basu suka za a ba su basu suka <clears throat> kuma za a dawo da zaman lafiya a tabbatar da ba wani wanda zai je gonan a tabbatar don ka je gonan ka ba za a je a sace ka ba sai batun cin hanci da rashawa kafin ma mu yi magana da zaka magance shi mu fara da zargin da suka dade suna maka kai kanka sun kirkiro cewa kai mai cin hanci da rashawa ne kai mai kai mai me zaka ga musu to me yasa ba su kama ni ba sun daure tambayin su ai na tambayin su na ce duk wani wanda ya ce na yi sata ko kuma na cin cin ya zo ya kama ni a daure ba suna kama mutane suna da daure su ko suna yi musu shari'a to su kawo shaida ba su kawo ba har yanzu to ina ka gani ina ka ji dama sharri ne sharri kuma ba wanda ba yi mar an daɗe ana wannan magana kwarai da gaske abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu ranar talata a shirin tsaka mai wuya domin jin matsayar 'yan takarar kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma abin da ya bambanta su za ku kuma iya sauraron wannan hira a dukkan mu na intanet yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman aliyu mustapha sokoto da ya jagoranci hirar Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri.